Yawancin ƙasashen duniya da kuke gani sun kunshi al'ummomi. Al'ummomin zamani ba na mallakar ƙasa ba ko na mayarwa tamkar na wata ƙasa. A'a, al'ummomi ne ƙasashen. Tsohin al'ummomi na shimfiɗar ƙasashen al'ummar ba zaman ƙasa take ba. To haka halin Nijar ya kasance. Takanas a Nijar ne kash. Manyan jagororin ƙasar Nijar ba su samu suka yi amfano ba da hakan. Don ko akwai sarari na Nijar kamin domin girkin yankin ƙasar Nijar. To mi ke asalin hakan na ɗuma a cikin rawaitar da na yi ta littafi na cewa da gamin asalin farko. Yaya wannan dogara da juna ya kasance? Na yi tunasarwa a faɗata Nijar ta yanzu ta jibinci nau'i uku da suka dogara ga juna akwai gusumci, akwai tsakiya da arewaci. Na gusum suke noma su fitar da hatsi don an babu shi akwai wahalar rayuwa. Arewaci suke sarrafa gishiri shi ma an babu shi akwai wuya ga rayuwa. Tsakiyar ita ke haɗa yankunan biyu. A arewa Tubawa da Kanuri da Koyam na can da sun ɓace a Nijar. da su da zagawa kabilar idris debi yanzu suna can wajen sudan a tsakiya akwai abzinawa Gusun, al'ummomin zamne hausawa kanuri da zabarmawa da ke noma kaɗa ta yin tufafi su masu yin noman kaɗar tufafin a dalilin abzinawa suke samun su yi sufurinsu su kuma na arewan ta nan suke samun rayuwarsu inda suke ɗauko cimakar gusum su kawo arewa sannan su bugajen an suka zo gusum su kawo gishiri to ka ji wannan al'amarin dogarar da ta haɗa rukunin nan uku ɗaruruwan shekaru kamin shigar mulkin mallaka. Bayan dogara da juna tsakanin ko akwai waɗansu hanyoyi da suka ƙarfafa haɗin kai. Ita ce jumfuɗar tafsirar ta ɗora haɗin kai kuma wannan haɗin kan ana ganin sa a ƙasar Nijar. Mutane sun saba da juna kuma aka samu wani shibshike mai mahimmanci sosai. Musulunci ya mamaye wannan shimfiɗar wajen ƙarni na goma sha biyar. Ana iya cewa a yankin arewa duk dukkan sarakan sun karɓi musulunci. Akwai makarantun allo da ke karɓar jama'a ta ko'ina na arewa, na gabas, na yamma, na gusum da ke gamuwa su haɗu.